Shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya ce zai gudanar da zaben shugaban ƙasar nan ba da jimawa ba, bayan kotun tsarin mulki ta ce matakin da ya ɗauka na ɗage zaɓe ya saba wa doka. Shugaba Macky Sall ya bayyana haka ne tun a ranar Juma'a kwana guda bayan kotu, wadda ita ce mafi ƙarfi a harkokin shari'a a ƙasar ta soke matakinsa na ɗage zaben shugaban ƙasa daga ranar 25 ga watan Fabrairu zuwa watan Disamba mai zuwa. matakin nasa ya haddasa rudani a kasar sannan yana shan suka daga ciki da wajen kasar dubbai 'yan kasar ne suka gudanar da zanga-zangar adawa da ɗage zaben a matakin da 'yan hamayya suka bayyana a matsayin juyin mulki mutum uku akalla suka mutu sakamakon zanga-zangar ma'aikacin bayar da agaji na sudan shahir al-hassan da iyalansa na daga cikin miliyoyin mutanen da aka tilasta musu barin gidajensu bayan da yaƙi ya ɓarke a sudan a shekarar da ta gabata bayan watanni goma yana cikin waɗanda suka yi gargaɗi kan cewa za a iya faɗawa cikin wani irin bala'i na yunwa a ƙasar. yaƙi ya ɓarke a watan afrilun bara tsakanin shugaban sojin sudan janar abdul fatah al-burhan da kuma muhammad hamdan daglo wanda shine shugaban rundunar sojan rsf el hassan ya tsere daga khartoum babban birnin kasar a watan yuli inda ya samu matarsa da 'ya'yansa uku waɗanda tuni dama suka nemi mafaka a birnin wad madani mai nisan kilomita 180 daga khartoum sai dai a watan disambar bara rsf ta kai hari jihar jazira wadda ta zama wata mafaka ga masu gudun hijira a yankin shi da iyalansa sun samu matsuguni kilomita 400 daga gabashin birnin a babban birnin lardin kasala kusa da iyakar sudan da eritrea inda nan suka zauna kuma ya ce akwai da dama waɗanda ke ci gaba da zuwa wurin neman mafaka an aike da wata mata gidan yari kan laifin ɗaukar wata yarinya 'yar birtaniya zuwa kenya domin yi mata kaciyar mata amina nur mai shekaru 40 ta fito ne daga gabashin london inda ta je Kenya a 2006 ta kai yarinyar Wabi keɓaɓɓen gida domin a yi mata kaciyar kamar yadda kotu ta ce a Old Bailey an ɗaure Nur a gidan yari na tsohon shekaru bakwai ita ce mutum ta farko da aka ɗaure saboda taimakawa wurin yin kaciyar mata ta shaida kotun Old Bailey cewa abu ne na al'ada kuma ita ma an taɓa yi mata a baya yayin zaman yanke hukuncin mai shari'a Brian ya ce da wannan mummunan aiki an lalata wa yarinyar rayuwarta kuma ba za ta taɓa komawa kamar yadda take a baya ba. sakataren harkokin wajen birtaniya ya ce birtaniya za ta ɗauki mataki kan mutuwar jagoran 'yan adawar rasha na balni a gidan yari da yake magana a wurin taron harkokin tsaro da ke gudana a munich david cameron ya ce dole sai an ɗauki mummunan mataki kan mutuwar ɗan siyasar wanda ake tsare da shi a gidan yaron rasha tun 2021 kuma kawai domin dalilin siyasa hukumar da ke kula da muradan masu saye da sayarwa a najeriya ta sake buɗe katafaren kantin kayayyaki na sahad stores da ke birnin tarayya abuja bayan rufe shi a ranar juma'a da ta gabata ne 16 ga watan fabrairu hukumar ta garkame babban kantin saboda zargin yadda ake cuwacuwar sanya farashin kayayyaki a kantin Hukumar ta yi zargin cewa masu gudanar da katafaren kantin na wa abokanan hulɗarsu kuɗin sayan kaya fiye da farashin da ke makale a jikin kayan. Hukumar ta ce hakan na tilasta wa kwastomomi biyan kuɗaɗe masu tsada don sayan kayayyaki. To sai dai cikin wata sanarwa da mai riƙon mukamin mataimakin shugaban hukumar Adamu Abdullahi ya fitar ya ce an sake buɗe kantin domin ci gaba da cinikayya. Gwamnan jihar Rivers Simina Laya Fabura ya karma ɗan wasan Najeriya mai tsaron raga Stanley Nwabali sakamakon bajintar da ya nuna a gasar cin kofin ƙasashen nahiyar Afirka ta afkon da aka kammala a makon da ya gabata. A bikin da aka gudanar a gidan gwamnatin jihar gwamna Fabura ya baiwa golan Najeriya wanda ɗan asalin jihar ne kyautar zunzurutun kuɗi naira miliyan ashirin. Haka kuma gwamnan ya karrama shi da lambar yabo ta DSSRS lambar yabo ta biyu mafi daraja da ake baiwa waɗanda suka yi bajinta a fannoninsu da manyan 'yan siyasa a jihar. Gwamnan ya kuma baiwa tawagar Sufa Eagles da ta samu wakilcin kocin tawagar Jose Pesero da Finidi George kyautar naira miliyan talatin sakamakon bajintar da ƙungiyar ta nuna a gasar. Najeriya dai ta ƙare gasar a matsayin ta biyu bayan da ta sha kashi da ci bi da ɗaya a hannun mai masaukin baƙi Ivory Coast.